yar uwa wace ce ta ce wai babu bakar mallaka ga sirrin bakar mallaka shi wannan yar uwa ba ke zaki amfani da shi ba ana ɗiba shi ne kaɗan a zuba wa miji a abinci na ci ne a abinci bakar mallaka kenan ainihin laƙani na ƙwarai wanda har yanzu ɓangaren maganin mallaka ba a yi tamkashi ba saboda shi ne wanda in kin yi amfani da shi ba makawa in allah yadda insha allahu zai yi yana da kyau don ga yadda malamin da ke hada shi ke bayani ko matsalar dangin miji haka da sauransu in aka sa shi a abinci to da yadda Allah za su soki kuma ba za su yi jayayya da al'amarin ki ba don in Allah ya so ya da sai kin baya labari akan shiga kuma yakin mata yakin mata sirrin shi akalla yana magani kamar ɗari ba ɗaya haka don saboda duk wata matsala in dai ya danganci mace ne kika yi amfani da shi to kin kai kololon magani kin gama da wai amfanin magani wai na matsala ko na wata bukata in Allah ya so ya da ki sa ido ki gani ga kuma wani sirri nan shi ma yana da kyau tsakani da Allah sosai saboda haɗi ne kin fi mace dubu yana da kyau sosai haɗi ne na gyara sosai sai an gwada akan sannan kwarai yar uwa wadda ta yi rashin gaskiya ta yi yan rabe-rabe kamin aure hankalinta yana tashi za a kai ta tana tunanin cewa bayan da za a yi ta kare kanta yadda mai gidan ba zai gane ba to ga wani matsi mai suna kankamon na kamora <laughs> shi in ya matse ki ya game ki ɗaf to dole rikicin da la'a yana gaya miki sai an kai ruwa kule kamin a samu komi ya yi normal saboda matsi ne da zai gyara ke mai da ke kamar baki taba wata rashin gaskiya ba yana mai da budurwa ya tsoho ya mai da ita yarinya ya mai da bazawara budurwa sannan ne yana matsa mace zai gyara ki gyara na musamman sannan ne ga kuma dan asali dan asali shi ma fannin irin gyara mace irin mace wacce ya zama na ba ta da ruwa ko ma haɗi ne na musamman dan asali sha ki ga mamaki kamfanin baban gida ne da likitan mata bangaren na nono na duwawu na infection na mallaka na farin jini na kare sihiri na gashi da kuma na rage tumbi inda yake gwada yana gaya miki al'awa zaki ki sha mamaki duk bukatar ki ko matsala ko taka ko garzayo domin a gyara ku gyara na musamman to gashi nan fa ba mu gajiya da tallan wannan sirri saboda yana yi tsakani da Allah masu neman irin farin jini da mallaka din nan ta mai gida yadda za a karɓi kuɗi hannun mutum saurayi ko mai gida na karɓa kuɗi ne na farin jini mallaka yana da kyau neman mijin aure da sauransu duka yana yi ko samun zaunawa a cikin zuciyar mai gida in yi amfani da wannan sirri kin riga kin wuce wannan matsala in Allah ya so yadda kin gan shi wannan sirri yana da kyau 'yar uwa kar ki sake a baki labari don sai wace ta gwada za tabbatar da haka ko namiji ya amfani da shi zai rikitar da mace zai juya ta ballanta na mace ta yi amfani da shi kan namiji ita da don ita an kai shi saboda haka sai an gwada akan sannan kwarai ku gwada shi ba shi nan kin jeru da tsohuwa koyaushe kunkurin kori ɗaya ba aure yar uwa ba farin jini ga kinan ba mashin shi ne to daure mm, daure gwada ki ga yadda za a yi insha Allah ga shi nan haɗi ne na musamman akwai sirruka kala-kala na nono ko na ɗuwawu ko na infection ko na mallaka ko na gashi